Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba biyar ga watan Mayu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi a Najeriya ta gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro domin yin nazari a kan batun kwararowar 'yan gudun hijira daga makwabciyar jihar Yobe. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan kasuwa 'yan arewacin Najeriya mazauna jihar Enugu sun yi wani taro don tattauna wasu batutuwa da ke damunsu. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ta da fatar masu azumi an sha ruwa lafiya. Adadin mutane da suke fuskantar matsalar karancin abinci a duniya ya wuce miskala zarratin cikin shekaru biyar a cewar kungiyar Global Network Against Food Crisis cikin wani rahoto da ta fitar a yau Laraba. Kungiyar ƙawance ta ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. da ƙungiyar tarayyar turai hukumomin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu suna zargin rikice-rikice rikicewar tattalin arziki gami da annobar covid-19 da kuma yanayi su ne suka haifar da wannan matsalar sama da mutane miliyan 155 suke fama da matsanancin karancin abinci. Rahoton ya ƙara da cewar ba mamaki a wannan shekara abin ya kasance Ƙungiyar ta ce matsalar ƙarancin abinci ta shafi nahiyar Afirka sosai, inda ake da mutane sama da miliyan 98 sun shiga matsalar ƙarancin abinci a shekarar 2020. Ƙasashe da suka hada da Yemen, Afghanistan, Syria, da Haiti na daga cikin wurare da ke fuskantar matsalar abinci a yanzu. Kwamitin sa ido mai zaman kansa na kamfanin Facebook a yau Laraba ya goyi bayan shawarar da kamfanin sada zumunta ya yanke na haramtawa tsohon shugaban amurka donald trump wallafa kalamansa a shafinsa na facebook da instagram matakin da aka sanya bayan da ya wallafa kalamai da suka ruruta wuta yayin da ɗaruruwan magoya bayansa suka wa majalisar dokokin amurka a ranar shida ga watan janairu kwamitin mai zaman kansa amma ya bar yiwuwar cewar Trump zai iya komawa shahararren shafin yanar gizo na Facebook. Ya kuma ƙara da cewar bai dace Facebook ya sanya hukunci marasa iyaka ba da rashin misali na dakatarwa mara yankewa. kwamitin da ke sa ido kan hakan ya baiwa shugabannin kamfanin na facebook wa'adin watanni shida da su sake yin nazari kan hukunci ba bisa ka'ida ba da ya sanya washe gari bayan waye lokacin da trump ya buƙaci mabiyansa da su tinkari 'yan majalisar yayin da suke tabbatar da sakamakon zaɓe ga zababben shugaba joe biden an kuma buƙaci shugabannin kamfanin da su sake duba yiwuwar yin hukunci da ya daidai da laifin da mutum ya yi don tabbatar da ba sake aiwatar da irin wannan laifin ba a gaba. Wani ɗan jarida da ya ɓace a watan jiya a garin Gau da ke arewacin ƙasar Mali ya bayyana a wani faifan bidiyo a yau Laraba. Yana roƙon hukumomi da su yi duk abin da za su iya don kubutar da shi daga hannun masu kaifin kishin Islama da ke tsare da shi. Ni ne Oliver Dubois, ni ne bafaranshan nan, kuma ni ɗan jarida ne. 'Yan ƙungiyar Alka'ida reshen Arewacin Afirka suka sace ni a garin Gau a ranar takwas ga watan Afrilu. Ina magana da iyalaina, abokaina da hukumomin Faransa don su yi duk abin da za su iya don 'yantar da ni. In ji Dubois a cikin bidiyo mai tsawon daƙiƙa 21 da aka wallafa a shafukan zumunta. An daɗe ana son fararen hular Faransa da ake son satar su ta hanyar ƙungiyoyi masu aikata laifuka da masu kishin Islama a yankin Sahel da ke yammacin Afirka. Wannan ɓangare ne saboda yadda gwamnatin Faransa ke shirin biyan kudaden fansa don 'yantar da su. faransa ta sha musanta biyan kudaden fansa ga waɗanda aka yi garkuwa da su mun tabbatar da ɓacewar mr oliver in ji ma'aikatar harkokin wajen faransa a cikin wata sanarwa inda ta daina bayyana shi a matsayin satar mutane hukumomi a pakistan sun ce wani hari da 'yan bindiga suka kai a yau laraba daga kan iyakar afghanistan ya kashe akalla sojoji 'yan banga hudu tare da jikkita wasu shida Sojojin sun ce wata tawaga ta rundunonin tsaro na shirin girka shinge kan iyakar kudancin gundumar Zuwab da ke lardin Balacista lokacin da abinda suka bayyana da 'yan ta'adda daga bangaren Afghanistan suka yi musu kwantan ɓauna tare da buɗe musu wuta. Dakarun sun mai da martani ba tare da ɓata lokaci ba. kuma an kwashe ma'aikatan da suka jikkata zuwa asibitin sojoji na babban birnin lardin kata sojoji ba su ba da wani ƙarin bayani ba kuma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin nan take mayakan sun taɓa kai hari ga ma'aikata da ke gyaran bakin iyaka tun daga lokacin da pakistan ta fara killace kimanin kilomita 2,600 mafi akasari kan iyakar Afghanistan a shekarar 2017. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Madalla Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Bauchi a Najeriya ta gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaro domin yin nazari a kan batun kwararowar 'yan gudun hijira daga makwabciyar jihar Yobe domin samun mafaka a yankunan ƙananan hukumomin jihar da suke kan iyaka. wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton a bayan kammala taron ne sai sakataren gwamnatin jihar bauchi alhaji muhammad sabiu baba ya gudanar da taron manema labarai a kan taron da suka gudanar da mitin ya yi shine mun duba yadda za mu zauna mu tabbatar cewa abin da ya faru can bai shigo bauchi state ya zo ya hargitsa mana al'amura ba ah, mun yi mitin tare da duka masu aiki kan tsaro wadda haka dole mu ma mu sa ido kan wayannan bakin da muke kokarin taimakawa gwamnati za ta yi kokari ta taimaka don ba da abubuwa na masarufi kamar su abinci da makamantan haka za mu duba ne mu ga ina waɗannan mutanen suke wayanni gidaje ne suke tare da su da sauransu don a yi kokari a kai musu wannan tallafi din insha Allah abin da gwamnati za ta yi kenan za a rinka joint patrol na duka security agencies din nan a special patrol na wannan area din kwamishina mai lura da kananan hukumomi a jihar bauchi alhaji zaki ya yi karin haske kan lamarin da kuma yadda za a tunkari batun a matsayin na kwamishina mai kula da kananan hukumomi wayanan kananan hukumomi guda hudu karamar hukumar zaki da kuma karamar hukumar gamawa da karamar hukumar damban da kuma ta darazu wanda suna da ainihin kawance da ainihin jihar yobe to ganin cewar irin abin da ke faruwa a gaidan daga ainihin jihar yobe hoto ya same mu da cewar ainihin mutane suna koroyowa wannan ya sa ganin haka ya sa mai girma gwamnan jihar bauchi ya yasa muka ganyato shugabannin ƙananan hukumomin nan guda hudu a ya zama to aka yi zama da jami'an tsaro ta hanyar da za a bi don a ga cewar lalle an tashi tsaye an sa idanu tunda da abu da yake faruwa kan boda kare shigo mana nan jihar Bauchi amma na tuni mun sani akwai wato masu gudun hijira bila adadin wanda sun cika wato yankuna na adahin gamawa lokal gaman wasu ƙauyuka da ke wayannan guraren masani kan sha'anin tsaro ahmed tijjani babu gamawa ya ziyarci wurin da 'yan gudun hijira suke a matsayina na kwamishina mai kula da kananan hukumomi wayanan kananan hukumomi guda hudu karamar hukumar zaki da kuma karamar hukumar gamawa da karamar hukumar damban da kuma ta darazu wanda suna da ainihin kawance da ainihin jihar yobe to ganin cewar irin abin da ke faruwa a gaidan daga ainihin jihar yobe hoto ya same mu da cewar ainihin ainihin mutane suna koroyowa wannan ya sa ganin haka ya sa mai girma gwamnan jihar bauchi ya sa muka ganyato shugabannin ƙananan hukumomin nan guda hudu a ya zama to aka yi zama da jami'an tsaro ta hanyar da za a bi don a ga cewar lalle an tashi tsaye an sa idanu tun da abu da yake faruwa kan boda kar ya shigo mana nan jihar bauchi amma na tuni mun sani akwai wato masu gudun hijira bila adadin wanda sun cika wato yankuna na adahin ah, gamawa lokal gaman wasu ƙauyuka da ke wayannan guraren. to sai dai kuma a halin da ake ciki hukumar 'yan sandan jihar bauchi ta fitar da sanarwa ta hannun kakakinta sp muhammad wakil da ke karyata rahotanni da wasu manyan jaridu suka ruwaito da ke bayanin cewa 'yan kungiyar boko haram sun shiga kananan hukumomi guda hudu a jihar bauchi abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a Najeriya. madalla a gaida abdulwahab muhammad da wannan rahoton yanzu kuma za mu leƙa ku da maso gabashin najeriya inda a cikin wannan makon wasu 'yan kasuwa 'yan arewacin najeriya mazauna jihar enugu suka gudanar da wani taro domin tattauna wasu batutuwa da ke ci masu tuwo a ƙwarya. wakilin muryar amurka alphonsus okorigwe na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Wasu 'yan arewa mazauna jihar Inugu sun gudanar da wani taron 'yan kasuwa a Inugu babban birnin jihar. To ko me suka tattauna? Kenan tambayar da nawa Alhaji Baba Ali wanda ya jagoranci wannan taron. down. Ibrahim Samaila da ke sakataren kungiyar 'yan kasuwa 'yan arewa mazauna jihar Enugu ya yi ƙarin bayani. Wannan 'yan arewa mazauna jihar Inugu da ma mazauna sauran sassan yankin kudu maso gabashin Najeriya suna cikin shirin kota kwana ba tare da yin bacci da ido biyu rufe ba. Kuma fata suke Allah su subhana wata ala. ya kawo musu ƙarshen hare-haren 'yan bindiga da ke gurgunta lamura a wannan yankin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. sana'ar dillanci sana'a ce da ɗimbin jama'a suka dogara a gare ta na tattauna da wasu masu sana'ar dillanci a ibadan sunana alhaji sani mallaha aiki na ni dillali ne na sai da shanu a nan kar shanu ibadan a kiyele kare da kana dillanci na daɗe na dillanci don a takaice na shekara kusan talatin na dillanci to ya dillanci ke tafiya a nan ibadan gaskiya aikin nan na dillanci na ibadan namu da na Sani gaskiya sai a hankali saboda aikin nan aiki ne mai matsala yanzu karan na misali yanzu da na shekara kusan talatin ina dillanci dillancin nan yin shi muke yi amma baya da wani riba kuma ba a samu wani amfani a cikinsa amma jama'a suna ganin ka kawai kana ta harkoki a cikin dillanci ana ganin kamar cewa duka duniya ka tara to har yanzu kana dillanci har yanzu ina yi saboda ya zama dole ne to ka ce ba riba ba amfani me yasa ka rike shi ba riba ba amfani saboda matsala ce ta lokaci akwai iyali ko dai ba aje ba za a ce da iyali za a lalurori a zai su a biya kuɗin makarantar yara ka ko ganin sa ya zo banza kana ganin wannan ba riba bace a ci da iyali a biya kuɗin makarantar yara a yi alheri da sauransu eh riba ne tunda iyali suna ci na amma ya kamata in kana kasuwanci a ce kana da wani abu ka ajiyewa a gefe daban ko ko dai kana bushasha ne babu wani magana bushasha lalura ce ta iyali ta riga ta yi oba kuma ta fi karfin mu kuma aikin ne ga yi sai a duk abuna samu bai wuce a ci a sha idan ni tambaye ka menene matsalolin dillanci me za ka ce matsalolin da ke cikin dillanci ci saboda gaskiya ba mu sai da shanu kuɗi hannu mafi akasarin abin da muka sayarwa gaba ɗansa shi ne sannan kuma idan suka saya shanun nan idan su zo saya mu sai musu ba shi zo saya shi su ma zo sai da shi sai a zo ana ta neman kuɗi shi mai dukiya yana jana kawo kuɗi kai kuma alakwa ta bai kawo ma kuɗi ba ta haka za a ta juya juya ana juya juya har ya kasance kasance biyar biyar na ya ja zama zama a cikin kuɗin da sai shanun ka ya ɗau kuɗin ka ya ja buɗe ka business da daban hannu to me yasa ba ku sai da kuɗi hannu saboda al'ada ce mun rige mun mun rike harko mun rige mun sakaci to amma ku adda dukiya kana ganin ana hana ku ku ƙara dokar da za ta amfane ku eh saboda kasuwar tana da hukuma a hukumance hukuma dole komi za kai sai shugabannin ka sun aminta idan ba su baka goyon baya kai abu ba ko kai ba zai tarihi ba tasiri ba sunana magaji dan malam gada wanda ya dillanci kita a nan ibadan gaskiya dillanci yana da daɗi yana da matsala to menene daɗin sa to to abin da addadin sa Allah taimake kana zuwa a kawo ma dukiya mutane ka sai su ka ba su dukiyar su lahiya laushi addadin ta to eh, menene kuma wuyar dillanci wuyar dillanci a baka dukiyar mutane kai tali sahi ka sa bashi bashi ya kihita abinci ko ka haka bin bashi baka ce baka san wanda haka bin bashi ka ga rikici ya shiga dole a samu matsala to haka ya taba faruwa gare ka a'a wallahi alhamdulillah ni ka taba ganin wanda haka ya faru gare gaskiya akwai kwarai suna ba ma ya kirga su makwatta na ma ban ma ya kirga su sun sai da shanu ba san wanda suka sai da ma sun sai da shanu ba san wanda suka sai dama an tambaye su wa suke bi bashi babu ba sani ba ina takarda wanda kuke bashi babu to in duk ina tare da wasu duk suna faɗi haka kuma sai in ga abu ya dabbata ka to ya batun biyan kuɗin mai dukiya tunda ba san wanda sun ka sai dama ba wasu in abu ya rikita ya kai za a ya fake wannan abun kuma sai a ce a jira a kawo su shanu in an kawo su shanu kuma haka ne in suna rika kawo ana ta ɗiba ana biya ana biya don matsala dillali duk ban shanu su yanke mai in sun ka yanke mai to ya riga ya samu matsala asiri na ya riga ya tono in dai akwai bashi ciki ana ganin babu mago-mago irin cewa mutum ya sai da shanu bai san wanda ya sai dama ba to akwai akwai wanda ka haka nan akwai wanda kuma yana sayar da sa kamar na dubu ɗari hudu sai je tura kuɗi kaga wanda sai da sa dubu ɗari hudu la'ada dubu uku shigowa mota kara dabba sai an cire ɗari biyu sannan ya je tura kuɗi na dubu ɗari hudu sai ya ba da ɗari takwas kaga dubu biyu ya rage ko ga abin da zai sallame a ran shi in yan kalisa ga wayoyin da zai buga in yan kalisa sai kuɗin dunnan suka shigewa ma wani ya sani ba. to idan suna shigewa me yasa ku da lallai ba za ku bullo da wata hanya ba inda za ku rinka samun naku amfani. to in shanu suna shigowa ba a ganewa in kama kana yawan samun shanu duk wanda kaga shanu sun ka yanke mato shine a gari ne zai tono in akwai juye me ake ni da juye to juye ka dai kudi wanga ka ba wanga ka dai kudi wanga ka ba wanga shine ake juye ba ka ganin wannan yana kawo rashin gaskiya to ai dole na an sai da san wancan dubu dari hudu an baka dari da hamsin wancan an sai da shi dari uku an baka dari da hamsin kaga dole wanga na jira wanga na jira kuma wancan tsohon kudin shi ya dade dole ka dauka ka juya ma wannan ka juya ma wannan Suna alai kabiru daga ibadan menene sana'arka sai da saniya dillanci ka da kana dillanci na da sama da shekara 20 dillanci to ya dillanci ka tafiya a nan ibadan to gaskiya gaskiya shi na ta alhamdulillah kuma amma muna cikin tashin hankali a cikin Najeriya. Me hake ne? A yanayin shanun da aka kawo na tashin hankali ana shigo kasuwa da shi. Abin ya biya lalace. Babban tashin hankali muna neman Allah shi kamar zama lahiya kasar ga. Kudu lalle kuna samun matsala a game da irin waɗannan shanu da aka ta gargaɗowa daga arewaci ana kawo su nan kudancin Najeriya. Wallahi muna samu. ne matsalar da kuke samu? Saboda ana ta zargi zargen irin rashin zama lahiya da babu. Mutane mu ana kawo babu kwanciyar hankali. Kaga sai da ake ba da iyaka sai ana sai ta rashin jin daɗi. Wanda bai san ma kuɗin abu ba ya aji a gida ina kawowa ka babu kwanciyar hankali a ciki muna neman Allah taimaka mana Allah shi kamar zama lafiya a kasar mu kuna samun matsala ku a wajen aikin ku na dillanci game da shanun da ake kawowa ba mu da matsala insha Allah to ya batun irin rashin tura kuɗi ga bako shi Najeriya ko kuma ku dade bako shi ta neman ku tura mai kuɗi ko ta mai walawala eh to wannan da danganci daga matsalar na tsallan tiyo ba lahim mu ne ba lahim na tiyo ne amma sai da baki na ta kira suna ce wani ba ni kuɗi wani wani ba ni kuɗi ku ce ai kuɗi na zuwa ko kuma kun aiko babu network sai shi duba kwana ɗaya kwana biyu kuɗi ba su ci gaba eh to yana yawa haka na yana samun matsala daga matsalar network anya ba wai kuna juya kuɗin bane ko kuma ku dan wata dabara da su eh to ba a yanke hukunci ga duka jama'a wasu na yi haka na wasu kuma ba su yi kai ka taba yi ni gaskiya ban taba yi ba komi naka daidai shi ka tafiya to alhamdulillah wallahi sunana muhammadu dan ali abinda zan ce game da dillanci ubangiji Allah hore ma kowa abin hannu na yarbu da dillanci saboda dillanci yana da haɗurra da yawa me hadarin dillanci abinda hadarin dillanci kana iya dai sai da sa a rike shi sannan kuma mai sa bai ce ba yadda ba ko kuma a in kana juyi ka juya ma wanga ka ara ma wanga bayan ka ara ma wannan wannan ko ka zura ma wani ba kowa ke da imani ya sa adadi abin da ya baka cikin dukiyar shi ka tura mai kuɗi ka ƙara mai kuɗi wani bisa ga wani bai baka to me yasa ba za ka rubuta ba ka hanka mika mishi kuɗin ko kuma ka hanka aika mishi kuɗin wasu ka san yan rawan jiki na akwai falakin yiwuwa wani zai matsa ma turo min turo min tun baka ba da rubutawa ka je ka tantance kuɗi ne ko nawa ne yana nan yana fiye da kai yana matsa ma sai ka tura mai kuɗi ko ka kara mai kuɗin wani kuma alhali kana ya kamance kai baka na duka rubuta ba wannan suna sa kuɗi su bace kwarai suna sa kuɗi su bace kwarin gaske kana nuhin falaki ba su mai da kuɗi inda an tura musu ba daidai ba wasu gaskiya ba su mai da alhaji bilamin sunana abadan sabai badan to ya batun dillanci to batun dillanci akwai dadi akwai wahala to mai awo ya tai me adadi wahala in ka sai bashi kamun ka samu kuɗin mutane shine dalili kenan kake ganin mutane suke ganin mai dukiya aiko da dukiya kwana ɗaya biyu ba bai kuɗi wani kashe an rike masa kuɗi da wannan yake da bayi da wanda bai da bayi fata ke su rinka sha an cinye musu kuɗi a badin. Amma kuma dillalan wasu na dan lashe kuɗi. Wasu dillalan suna dan ɗiba amma mu dai ba mu da cikin irin sai dai abin da Allah ya aiko da shi bayan da za mu yi. Menene daɗin dillanci? Daɗin dillanci in an kama ka sai ka rabu da shi lafiya ka samu kuɗi hannu amma in dai da bashi akwai matsala a cikinsa. To me yasa ba ku sai da kuɗi hannu? To ai masu sayan kuɗi hannu babu su ne saboda babu kuɗi hannun jama'a. Su saboda ka kowa gani cikin maleji yake. To amma ana cewa kuna juyi ɗan bengala ko juliya kawo shanu ne sai ku ɗibi kuɗi ne ku bakin dalama ko ɗan buga. To mu kuma Allah ya sa wannan ba mu iya wannan bangil din ba ko dan buga din mu juya kudin wani ba wani sai dai mun sai da kansa ijara dukiyarsa a yanzu kan ba wannan aikin sunana Abubakar Jakolo ni dillali ne to sana'a dillanci gaskiya babban hatsari na me yasa kace hatsari ce hatsari dai zamani ya canza yau ana kawo shanaye ko wadanne iri ka ce dillanci hatsari ne kuma ga kana dillancin kana cikin hatsari kenan wallahi ina cikin hatsari saboda wallahi wanga aiki sai dai a hankali kana da ni hita wannan hatsari bar dillanci Allah ya hore mini wata hanya hanya ta daban gaskiya ina barin dillanci Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasannin ne da duban abin da ke kayawa a ligin ɗin ƙasar Ghana. Mediama MC ke gaba da maki 39 Hassan Tikotokok a matsayi na biyu da maki 38 sai Great Olympics mai maki 37 a matsayi na uku. a House of Oak ke a matsayi na hudu makin da 34 sai Dreams FC mai maki 34 ita ma a matsayi na biyar. Biye da ita a matsayi na shida Karala FC ita ma tana da maki 34 Betem FC ke a matsayi na bakwai makin da 33 Wafa FC a matsayi na takwas da maki talatin da biyu ashanti gold ke biye da ita da maki talatin a matsayi na tara a matsayi na goma edwana stars ce ita ma makin ta talatin elmina sharks ke a matsayi na sha daya da maki ishirin da tara sai ebisnwa dubs mai maki 27 a matsayi na 12 brekum chelsea na da maki 27 a matsayi na 13 lenin wonders ke biye mata da maki 25 a matsayi na 14 liberty professionals ke biye a matsayi na 15 da maki 24 sai lagos city a matsayi na 16 da maki 23 Ken Faisal ce a matsayi na 17 ita ma makinta 23 a ƙarshe akwai Inter Allies mai maki 16. lagos city na dab da ɗaukan sabon mai koyarwa na cikin uku kakan bana kuma mai yiwuwa wannan karo ya fada kan Maxwell Kunadu don ceto club daga durkushewa Kunadu zai maye gurbin coach Bashir Keford ne wadda ke fama ainin wurin ɗibiyar clubon hanyar tsara tsohon mataimakin mai koyarwa na black stars ya kasance ba shi da club tun da asanci kotoko ta sallame shi a watan disamban shekara ta 2020 hayford ya maye gurbin coach goran barja terverich wadda aka sallama bayan shan kashi ci uku da nema a hannun accra great olympics a ranar wasa ta biyu a samuwa jan bai ji daɗin yadda magoya bayan kwatakwa sun kai masa a ranar wasa na 22 na premier league ɗin ghana a crossport stadium ba ɗan wasan da ya kafa tarihi a black stars ya shiga fage ne a mintuna na 75 lokacin da lagos cities ke kokarin samun rama golin ɗin da aka saka mata don kaucewa shan kashi sai dai babu abu da ɗan wasan ya iya yi don hana su shan kashi ɗin da ci daya mai ban haushi a cikin mintuna sha biyar da ya yi a fagen wasan magoya bayan kowa kurum suka ta yi masa duk lokaci da ya taɓa kwallo a samuwa jan ɗaya rakinke akwai kuma 'yan kwatakwasun sani kamata ya yi ai su gode ina wasa a premier league din ghana jan yake faɗa wa 'yan jarida jan da kiris ya saura da ya yi wa kwatakwan wasa gabanin su makakan bana amma ya zubar da kwatakwan din a ƙarshe ya rungumi legon cities bayan sun yi masa tayi mai tsoka da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba albarkacin watan Ramadan. Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin da magara. Goma ta ƙarshen nan tana da mahimmanci kwarai-kwarai lasiya ma ga matasa. mahimmancinta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci. Kamar makan haɗu kullum tun da azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi eh, tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sabaka kwana uku sabaka a yi addu'a amma a da muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma saboda ita wannan a cikin ta ne ke da kwai dare ɗaya tak wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alf shahr ya yi wata dubu kenan mu yi kokari ba lalle bane mutane a daren lailatul qadr ga a'a ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata dubu saboda aka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadon bayan al'umma a wannan zamani su mai da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan bukatun shi a ga masaloli na ga suna wasu sun yi digiri ba aiki su riƙe Allah Allah kawo aiki ga sunan wasu suna da abubuwa ga shi nan da yawa kowane kowane ya addu'a saboda lokacin da na amsa addu'a da addu'a da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa so da kar a zama na ayi wasa sannan babban kiran da za mu yi akwai yan mu matasa wanda za ki gani idan wannan lokacin zama na wuce su wasu da dare za ki gani ƙarfe ɗaya suna balo wasu ƙarfe ɗaya zuwa ɗora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai ba ne a koma masallaci a koma ita daga wannan goma shi shikenan sai mai rai he wanda Allah ya arzuta baɗi in iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku diba da ta tsinci kan lasiya ma mu kasashen nan na Afirka wanda muke Afirka ta tsakiya jiba ga irin bala'in da ke waruwa nan kasar makwabta nan kasar mu na hurku waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake amfani To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. ɗan jarida da ya ɓace a watan jiya a garin Gao da ke arewacin ƙasar Mali ya bayyana a wani faifan bidiyo a yau Laraba yana roƙon hukumomi da su yi duk abin da za su yi don su kubutar da shi daga hannun 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da shi. Hukumomi a Pakistan sun ce wani hari da 'yan bindiga suka kai a yau Laraba daga kan iyakar Afghanistan ya kashe akalla sojoji 'yan banga hudu tare da jikita wasu shida. Kana an ji cewar a yau laraba ake sa ran kwamitin sanya ido na kamfanin Facebook mai zaman kansa zai sanar da ko za a haramtawa tsohon shugaban Amurka Donald Trump damar wallafa wani abu a shafin sa na Facebook da Instagram. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.